la ilaha illa irin su muhuri kuma gajiri mun gado in za a samu irin wannan mutanen guda biyar Kano ta warware Allah Kano ta warware amu alaikum salam a'a ke yanzu ba kya zuwa da taki tambaya sai dai in kin ji na fara magana ta sai ki tarab sai ki sai ki tare ni ko ba haka bane to magana nake yi akan muhuri magaji mun gado hero na covid-19 gwarzon gwarzaye jarumin jarumai namijin duniya barista muhuyi magaji liman gado shugaban hukumar korafe-korafe da cin hanci da rashawa ta jihar kano wannan mutumin a wannan lokacin gaba ɗaya da aka yi na lockdown na corona ita wannan corona cutar da ake eh corona duk ma koma mai ce ita ba a samu jarumi tsayayye wanda ya fice ba irinsa saboda da 'yan kasuwan nan marasa imani so suka yi su cusa mutane cikin yunwa suka ƙara kuɗin siga suka shinkafa suka ƙara kuɗin hatta biyo wata kai za kara mai amma mu kuwa kuwa mu yi magajiri mun gado ya ce no no bai san wannan ba yanzu na gaya miki da biyo wata sai dai tafi dari da hamsin mu yi magaji ya ce a dawo da shi naira tamanin shinkafa wannan ta gida da zaki ga da tsakuwa da komai wai dubu goma sha tara dubu amma mu yi magaji ya ce ba za a yi ba sai dai kuma da ita sha biyar sannan ya dinga yawo marasa imanin nan wa'anda tun zamanin fir'auna 'yan kasuwa mana wanda suka je suka ƙara kuɗin suga suka mai da shi dubu talatin haka mu yi magaji ya je ya ce bai yadda ba kuma ya dinga bi store store ashe tara sigan ma suka yi suka ɓoye suka ɓoye siga ya dinga bi store store da ya tarkata ya tarkata sai kawai ce talakawa ku zo ku ibi kayan maka maka irin ta sojoji ko ta yan sanda salisu sa wallahi in ana samun irin su muhuyi masu aiki da gaskiya da kishi kano ko ba mu da kwakwalwa gwamna dr abdullahi umar ganduje wato a nan ba karamin hikima da experience dr abdullahi umar ganduje ba kina ji ai da ya yi kokari ya naɗa moyi magaji ya ƙara bashi wannan hukuma baya tsoron kowa mm. sai allah da annabi yake tsoro abin da ya yi wa talakawan jihar kano wallahi duk sun gani kuma mun gani ubangiji allah ya biya ka da aljanna gaskiya na ji daɗin labarin. Haba! Mu yi magaji? Ai wannan mutumin kamata ya karɓo EFCC sun ma gaba ɗaya ta ƙasa. in dai ana so a yaƙi da cin hanci na gaskiyar wala a bashi a bashi ta ƙasar kawai